kimanin watanni 18 za a shafe ana horar da rukunin farko na wasu mata 21 da suka fito daga kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso akan batutuwan da suka shafi sha'anin tsaro a ci gaba da neman hanyoyin murkushe matsalar tsaron da ta'addabi yankin Sahel. Mafarin wannan proje na haɗin gwiwar WANEP da ƙungiyar DRC ta ƙasar Denmark da ake kira Program Farm Leader, in ji shugabar wannan tafiya Rahmatu Diara. An san mata su ne tubakalla suna da yawa. a cikin kasashen mu kenan in ba su nan gitso bakin su cikin harka tsaro bai yiwa a ce tsaro yana yin kyawu na ware mata a koya musu a ba su cikakken ilimi ta fannin haka tsaro saboda su ma su samu karhin tsoma bakin su cikin wa'annan ayyuka don saboda a kara musu ilimi aka ce to yanzu ana ɗaukan mata mace bakwai niger mace bakwai mali mace bakwai burkina naka ce sai matan nan su ne ake ce ma vivi matan da ke rike da manyan mukaman siyasa ko na sha'anin tsaro na da rawar takawa wajen cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan shiri. Akwai mata waɗanda mun san deja su sun yi aiki kamar wasu minista wasu dipite ko waɗansu waɗanda an san sun samu mukami cikin harkar tsaro waɗanda ana iya a ce musu to sai ku koya musu su shiga cikin waɗannan wuraren da ake zancen harkar tsaro. don ne ake ce ma a ra'ayin Fatima Sahabi wata mai fafutukar kare hakkin mata shigar da mata a al'amuran samar da tsaro zai matukar taimaka a kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga da 'yan ta'adda yau inda a ce mata an ba su horo na ga yadda ya kamata ku yi in kuka ga mutanen da ba ku yarda da su ba suka shigo ga inda ya kamata ku yi kira ga inda ya kamata ku tai ku yi bayani sai su iya yin shi me sai ya zamanto duk wannan abubuwan da ake bisa ga harkar tsaro ba a taɓa sa mata a ciki ba kuma in ka diba wa'annan eh, ƙunan bakin wake ake ce musu komi da hausa kamikaze ɗin nan da suke zawa yawanci fa mata ne ake darmama wannan sentiri yau inda a ce an ba su horo da abun nan da suke yi bai cancanta ba ba za su tai su yi shi ba daga bisani rukunin farko na matan da suka samu wannan horo za su koyar da makamantan dubarun da suka lakanta ga 'yan uwansu mata na yankunan karkara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar